وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin fasali na biyu littafin iktida'u siratul mustaqim a littafin da ke hannunku shafi na talatin da biyu irin nawa mujallar na farko shafi na ɗari da arba'in da tara shekul islam ibn taimiyya ya kawo nau'uka biyu na saɓani a karantarwar musulunci saboda saɓani iri biyu ne babu shakka ayoyin alkur'ani da dama sun tsawatar game da samun saɓani tsakanin musulmi da musulmi amma abu ne da ya kamata kowane musulmi ya sani cewa saɓanin nan ba iri ɗaya ba ne saɓani iri biyu ne a karantarwa ta sunna akwai saɓani na halal saɓani ne tsakanin musulmi da musulmi kuma halal ne sannan akwai saɓani na haram waɗannan nau'ukan saɓani guda biyu su ne ake kira ikhtilafu tanawu'in واختلاف تضاد saɓani na kishiyantar aƙidan salafu salih da kuma saɓani na ɗaukan nau'i guda daga cikin nau'uka na karantarwar sunna don haka karka ɗauki ayoyin alkur'ani da suke tsawatarwa game da saɓani tsakanin musulmi da musulmi ka ɗauka cewa haramun ne kowane irin saɓani tsakanin musulmi da musulmi babu shakka akwai saɓanin da ya halatta akwai saɓani wanda ya haramta ɗaukan wannan ka'ida wajibi ne don matuƙar baka yarda da wannan ka'idan ba babu ko shakka za ka samu tufka da warwara kenan cikin ayoyin alkur'ani domin tilas za ka samu a waje guda Allah ya haramta wani saɓani sannan a wani sashi kuma an halatta wani saɓani abin da ke iya baka kyakkyawar fahimta game da waɗannan ayoyi da suka yi magana a kan saɓani tsakanin musulmi da musulmi shine fahimtar wannan ka'ida saɓani iri biyu ne a karantarwa ta sunna اختلاف <clears throat> tibodin shi ne saɓani wato na kishiyantar aƙidar salafu salih kar mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa al'ummarsa za ta kashi saba'in da uku saba'in da biyu za su tafi wuta kashi guda zai tafi aljanna sahabbai sun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya a wannan lokaci wannan kashi guda da zai tafi aljanna yaya siffarsa take annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai kashi biyu ya bayyana alama ta alfurqatun najiya sashin da zai tafi aljanna daga waɗannan sassa saba'in da uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ala mislima ana alaihi yawma wa ashabi wanda ya riko da irin abin da na riƙe ni da sahabbaina a yau wannan yana cikin ɓangare guda da za su tsira a ranar tashin kiyama to abin da ake ce ma ikhtilafu tibadin shine a samu aqidarka tana kishiyantar aƙidan salafu salih to sabanin da ake da kai sabani ne na kishiyantar aqida bi ma'ana aqida da kai rike ta zama kishiya da aqidar sahabban annabi Muhammad abin da ake ce ma kishiya yanda malamai suka fassara misali ibn manzur lisanul arab kalmar kishiya da ake amfani da ita a wannan matsayi ana nufin almutabaddani ladani la yajtami'ani lisanul arab mujallar na uku shafi na 263 idan aka ce kishiya ana nufin abubuwa guda biyu waɗanda ba su haɗuwa kallaili wan nahar kamar dare da yini kaga dare kishiya ne ga yini yini kishiya ne ga dare to karka yadda a samu aqidarka ta saba ma aqidan sahabban annabi Muhammad babu shakka sabanin da ake da kai a nan sabani ne na kishiyantar aqidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fasara ta ibn mandur haka in ka duba littafin al-misbahul munir shafi na 186 to shekul islam ibn taimiyya yana cikin malamai da suka yi rubuce-rubuce game da abin da ya shafi saɓani tsakanin musulmi da musulmi ya yi rubuce-rubuce da dama misali majmu'u fatawa mujallar na shida shafi na 63 da mujallar na goma sha tara shafi na 139 ya ce ta inda ake gane cewa mutum saɓanin da ake da shi saɓani ne na aƙida ya ce alƙaulanin mutanafiya ne ya zamanto an samu da'awa kashi biyu da'awa guda tana tare da sunnar annabi muhammad ɗaya da'awar kuwa an samu tana kishiyantar aƙidar manzon Allah in ma fil usul wa in ma fil furu ko dai a samu abin da kai riko da shi ya kishiyanci aƙidar manzon Allah ta wajen tushen addini wannan shi ake ce ma al'usul ko kuma ya zama an samu saɓani ne da kai ta wajen reshe na addini addini yana da tushe sannan yana da rassa tushen addini shine aƙida kal imani billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi akhir imani waɗannan dukkansu suna cikin sashi na aƙida. kar a samu ta wannan sashin akwai saɓani da aka samu tsakaninka da fahimtar salafus salih ko ko a zo ta sashin furo rassa na karantarwan addini kamar abin da ya danganci sallah azumi zakka haji ko hurmatu zina wa sarika ko Allah ya haramta sata ya haramta zina sai a samu kai aƙidanka tana halatawa to a wannan guri malamai suna cewa sabanin da ake da kai sabani ne na aqida aqidan da kai riko da ita wannan aqidan tana kishiya da aqidan salafu salih wannan dalili yasa aka samu ɗariƙu da dama kamar aqida ta al-mu'tazila kamar aqida ta ashi'a kamar aqida ta alkhawarij da aqida ta almurji'a waɗannan aqidu gaba ɗayansu saɓani da ke tsakanin musulmai da su saɓani ne da ake kiransa ikhtilafu tibabin saɓani a dalilin sun yi riko da aqidan da ta kauce take kishiya da aqidan salafu salih wato wannan shine saɓani mafi muni saɓanin da Allah ya haramta kenan a samu tsakanin musulmi da musulmi kada a samu kayi riko da wani abu wanda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yi riko da shi ba ba wai shekul islam kadai yake da wannan fahimtar ba kuma ba shi kadai ba ne ya yi rubuce-rubuce a kan matsaloli da suka shafi saɓani a tsakanin musulmi da musulmi akwai ibnu abil izzi al-hanafi ya rasu hijira na da shekara 792 shekarunsa 639 da mutuwa yanzu Allah ya ji kanshi mutumin Damascus Syria a wancan zamani ya rike alkalin alkalai na Damascus da Masar don haka babban malami ne sananne yana da littafai da dama daga cikinsu akwai sharhul aqidati tahawiyya ka duba mujallar na biyu shafi na 778 ibn abil izzil hanafi ya yi magana a kan bambance-bambance da ake samu ta sashin saɓani wanda allah maɗaukaki ya haramta a cikin alƙur'ani saɓani ba iri guda ba ne akwai saɓanin da aka haramta a same shi tsakanin musulmi da musulmi akwai saɓanin da ke zama halal wanne ne aka haramta saɓanin da aka haramta shi ne a samu mutum ya yi riko da wani abu wanda ya saba ma aƙidan salafu salih sannan akwai littafin da ake kiransa talbisul jahamiyya in ka duba wannan littafin nan ma za ka ga wannan bayani mujallar na biyu shafi na 338 da littafin al'imamu shatubi al-muwafaqat mujallar na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha shida al'imamu shatibi shi ma wani fitaccen malami ne a tarihin musulunci abu ishaqa ibrahim bin musa bin muhammad ashatubi faqihun maliki mufassirun usuli malamin tafsiri ne sannan mutum ne mai ilimin usul ya rasu hijira na da shekara da 790 shekarunsa ɗaya da mutuwa yanzu Allah ya ji kanshi shi ma ya yi rubuce-rubuce da dama kamar akwai littafai irin su al'i'tisab akwai sharhul khulasa fin nahawi sannan almuwafaqatu fi usul shari'a to in ka duba almuwafaqat fi usul shari'a al-imamu ya yi magana irin ta shekul islam ibn taymiya mujallar na hudu shafi na 216 cewa saɓanin da aka haramta a samu tsakanin musulmi da musulmi saɓani ne wanda tabbas ya kauce ma sunnar annabi Muhammad sai dai duk da haka yana da kyau mu sani da dai za ka samu mutumin da ke da riko da wata aƙida wanda tabbas aƙidan ta kauce ma sunna ba daidai ba ne ka kafirta wannan mutumin sai ka tabbatar da hujja a kansa dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa izaj ta hadal hakimu asaba falahu ajiran wa idza aqta'a falahu ajrun wahidun akwai mutumin da ke riko da wata aƙida wacce ta kauce ma sunna amma riko da yake ma wannan aƙidan yana riko ne a dalilin wata fahimta tashi tsakaninsa da Allah gani yake gaskiya ne wannan ƙoƙarin fahimta ya kai shi ga riko da wannan aƙida ba da gangan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi ƙoƙarin ya gano gaskiya ya dace wannan mutumin yana samun lada biyu wanda ya yi ƙoƙarin ya gano gaskiya ya yi kuskure yana samun lada guda malamai suna nufin khatuhu maghfurun Allah zai gafarta masa kuskuren da ya auku dalili saboda ayar da take suratul ahzab aya ta biyar laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima babu laifi akan ku inji Allah abinda aka samu kun kuskure ciki ya zamanto kuskure kai ba da gangan ba Allah ya ce babu laifi a kanka walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai fa abin da zukatunku suka kudurta shi da gangan wannan shine ake samun ku da laifi a kansa wa kana Allahu ghafurur rahima don haka malamai suke cewa la takfira illa ba'da iqamati hujja ba a kafurta mutumin da ya riko da wata aqida wacce ta kauce ma gaskiya sai an tsaye da hujja a kansa amma ana kafurta ita kanta aqida sai dai a kafirta shi shi kansa a ayyana shi wannan kuskure ne tila sai an tsaye da hujja a kansa kafin nan misa kafin nan a jingina shi da kafirci ka duba fatawar lajinatu da'ima mujallar na biyu shafi na biyar. ana samun mutumin da ke da riko da aƙidan da ta saba ma sunna riko da ke da wannan aƙida ba wai da gangan yake ba iyakan ƙoƙarinsa gani yake yana kan tafarki na gaskiya akwai buƙatan ka isar da gaskiyan nan gare shi ka nuna masa kuskure a lokacin da yake lokacin ne za ka yi adawa da shi amma matukar ba hujja ce ta tsayo a kansa ba malamai suna cewa kuskurensa magfurun Allah zai gafarta mishi wannan ya samu ayar alkur'ani kuma ya samu hadisin manzon Allah kuma wannan ita ce fahimta ta a salafu salih Allah ya ji kansu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace kaga wannan nau'i guda nau'i na farko na saɓani wanda aka ce haramun ne a same shi tsakanin musulmi da musulmi aksarul ikhtilafin ladhi ya'ulu ilal ahwa bainal ummati min hazal al akasari in dai ka samu saɓani tsakanin musulmi da musulmi to baya wuce abin da ya danganci aqida galibi wa kadhalika ala ila safaki dima wasdibahat al-amwali wal adawati wal bagba kaga ana kiyayya ana adawa har ma ta kai ga azub da jini tsakanin musulmi da musulmi galibi hakan yana aukuwa ne idan aka samu saɓani ta sashin aƙida. wannan kashi guda kenan don haka yasa su sahabban annabi ba a samu irin wannan sabanin a tsakaninsu ba ba a same shi ba saboda ba sa tare da son zuciya ka duba majmu'u fatawa mujallar na biyar shafi na 162 in ka dawo waɗanda suka yi zamani a bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne tabi'ai su ma saɓanin da aka samu tsakaninsu ba shi da yawa sannan galibi saɓanin bai shafi aƙida ba sahabban manzon Allah ba a samu saɓani irin wannan a tsakaninsu ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina kafin ya dawo madina akwai larabawa a garin ana kiran kabila guda al'ausu ɗayan kuma al-khazraj waɗannan kabilu sun yaƙi da juna sama da shekara ɗari Allah maɗaukaki ya turo annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya taho madina Allah ya haɗe kawunansu baki ɗaya suka zan musulmai Allah ke ce musu wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك azabun عذاب عظيم wannan maganar kai tsaye Allah ya yi ta da sahabban annabi Muhammad ku yi riko da igiyar Allah baki ɗayanku kar ku rarrabu ku tuna ni'imar da Allah ya muku da can kuna makiya juna kuna yaƙi da juna shekaru da dama fa allafa baina qulubikum Allah ya hada zukatanku a yanzu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana albarkacin ni'imar musulunci aka wayi gari kun zama yan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da can kun kasance akan gabar wuta fa an kaza kun minha Allah ya tseratar da ku kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun haka nan Allah ke muku bayanin ayoyinsa da fatan ku shiryu ashe matukar akwai saɓani tsakanin musulmi da musulmi saɓanin da ya shafi aqida babu shiriyar Allah tare da su Allah shi kare mu Allah ce wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun abin. saɓani kashi na farko shi ake cewa ikhtilafu tibadin saɓani wanda ya zama dalilinsa shine an ɗauki aƙida da ta saɓa na annabi sallallahu alaihi wasallam saɓani na biyu shine ikhtilafu tanawwu saɓani ta dalilin riko da nau'i guda daga cikin nau'ukan karantarwar sunna akwai wani malami da ake ce masa ibn faris mawallafin littafin mu'jamu maqayisil lugha ka duba inda ya fassara kalma ta nau'u mujallar na biyar shafi na talatin da bakwai ko alƙamusul muhit shafi na ɗari tara da tis'in da uku ko lisanul arab mujallar na takwas shafi na ɗari uku da sittin da hudu ko littafin at-ta'arifat shafi na ɗari uku da sha shida me ake nufi da riko da wani nau'i na sunna kaunu shay'i muta'addidan wa muttafiqan fil haqiqa wannan musulmin ya yi riko da wata karantarwa kai ma kai riko da wata karantarwa sai aka samu asalin abin da ya rike da asalin abin da ka rike guda ne ya yi riko da reshe kai riko da reshe to sabanin da ke tsakaninku wannan sabanin yana da kyau babu illa tare da shi ka duba majmu'u fatawa mujallar na shida shafi na 63 duk da shike akwai bayanai da dama da malamai suka yi akan haka ko talbisul jahaniya mujallar na biyu shafi na 338 da sharhul aqidati tahawiyya mujallar na biyu shafi na 778 a takaice malamai suna cewa abinda ake nufi da sabani na riko da nau'i na sunna shine ya kasance ɗan uwa musulmi ya yi riko da wani abu a waje guda ɗan uwansa can shi ma ya yi riko da wani abu da aka tambayi wannan ina hujjarka sai ya ce hadisin manzon Allah wancan ma aka tambaye shi kai kuma ina hujjarka sai ya ce hadisin manzon Allah kaga da kai da wancan dukkan ku hujjar ku guda hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sabanin naku babu laifi a kansa halal ne yana da fuskoki da dama sannan yana da bayanai masu yawa wanda a dalilin haka malamai suka yi rubuta littafai akwai littafin da ake kiransa fiqhul khilaf bainal muslimin littafin yasir hussein burhami da wani littafin kuma al-ikhtilaf wa ma ala ilaihi littafin muhammad bin umar bin salim fuska ta farko na saɓani da ake cewa saɓani a dalilin riko da reshen sunna misalinsa shine ma ya kunu kullu wahidin min ne awil ne haƙƙan mashru'an kayi riko da wata kalma wannan kalma ya zamanto tana da asali a shari'a ko kayi riko da wani aiki wannan aikin ya zama yana da asali a shari'a dan uwanka musulmi ya riko da wata kalma da ta saba taka amma shi ma yana da hujjarsa ta sunna ko ya riko da wani aiki aikin nasa ya saba naka amma ya zamanto hujjarsa hadisin manzon Allah Sheikhul Islam ya ba da misali akan haka ka duba majmu'u fatawa mujallar na 24 shafi na 243 kuma akwai bayanin sama a nan littafin insha Allah ibtida'u siratul mustaqim za mu iso gare shi misalinsa shine hadisi ya inganta wata rana sayyiduna abubakar ya ce ma annabi muhammad allimni an ad'u bihi fi salati ya rasulallah ka koya min wata addu'a wanda in nayi sallah kafin in gama sallan zan yi wannan addu'a duna abubakar yana iya shirya ma kansa addu'a amma saboda kauce ma kuskure kuma saboda ya samu albarka na koyi da sunnar annabi muhammad ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a ta musamman wacce in ya yi sallah zai yi ta kafin ya yi sallama sai manzon Allah ya ce kul اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا يا الله نا كينا تامي جرما وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت باب ما يافي ذنوبي فاتشي كي faghfirli magfiratan min indika Allah ka gafarta min kai min gafara gafaran nan daga wajenka warhamni kuma kai min jinkai innaka antal ghafurur rahim lalle Allah kai ne mai yawan gafara kai ne mai yawan jinkai kaji wannan riwaya ko sai aka samu wani musulmi ya ɗauki wannan lafazi daidai wa daida yadda manzon Allah ya karantar da sayyiduna abubakar a wannan riwaya sai ya ɗauka yana wannan addu'a a cikin sallah ya yi laifi in aka ce ina hujjarka sai ya ce a duba sahihul bukhari kitabu salati babu du'a fi salati hadisi na 5967 ya ba da hujjar hadisin manzon Allah waje guda kuma sai ga wani dan uwa musulmi sai ya ce ni kuma yanda na karanta shi ne a lokacin da saiduna abubakar ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a ga yadda manzon Allah ya karantar da shi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wa innahu la yaghfiru zunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim kaga wannan ya saba ma wancan kuma dukkan su hadisan sun inganta daga annabi Muhammad ka duba sahihu muslim kitabu zikiri wa du'a'i wa tauba wal istighfar babu istihbabi khafdi sauti bi zikiri hadisi na biyar. wal kullu mashru'un wancan yace allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran wannan yace allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira shin sun saba ma juna ko kuwa a'a kuma duka hadisan sun inganta ashe akwai sabani na halal wanda babu shirme a cikinsa kuma don kayi irin wannan saɓanin ba a cewa ana rubuta maka laifi don haka shekul islam ibn taimiyya ya ce walau dabbar alƙaula la'alima an na kulla wahidin min al-ma'thur yahsulu al ka ɗauki kowane lafazi cikin lafuzza biyu ɗin nan Za ka ga manufa ɗaya ce Allahumma inni balantu nafsi ya Allah na cuci kaina zulman kabira babban zalunci wancan kuma bimman kasira zalunci mai yawa shekul islam ya ce fama ta kasura fa huwa kabiru fil ma'ana kace zalunci mai yawa in an tara abu da yawa ina ce babba ne in ka ce zalunci babba za a samu babban abu alhali ba shi da yawa ce don haka dukkan su sun dace duk wanda ka yi riko da shi kana dacewa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan talafazi kenan musulmi ya yi riko da wata kalma ɗan uwansa ya yi riko da wata kalma kalmomin daban-daban amma ya zamanto hujjarsu su guda hadisin manzon Allah an samu saɓani a tsakaninsu wannan saɓani ba haramun ba ne ba irinsa ne Allah yake magana a cikin alkur'ani ba misali akwai hadisin Aisha Allah shi kara mata yarda misali na biyu wata rana قالت تتشي قلت يا رسول الله ناتن بي النبي صلى الله عليه وسلم نتشي يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر يا يا ككي غني يا رسول الله دادي الله زي سندني إن إيه غاني دار ليلة القدر ما أقول فيها wace addu'a ya kamata in yi a wannan dare babanta shine sayyiduna abubakar ko sayyiduna abubakar ya ce manzon Allah koya min addu'a matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah koya min addu'a dukansu fa larabawa ne sai ka yi mamakin mutumin da zai bar addu'a ta annabi ya koma wajen wani malami yana neman ya shirya masa wata addu'a ta musamman Aisha ta ce ya Rasulallah da dai Allah zai sanar da ni in gane daren Lailatul Qadri ma fiha wace addu'a ya kamata in yi a cikin wannan dare qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya mata yace mata kuli ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai yafewa ne kana son afwa ka yafe min wannan hadisin yana cikin littafin al-Imam hadisi na 3513 yana sunan Ibn Majah hadisi na 3850 hadisi na ingantacce babu shakka sai aka samu wani musulmi yayi riko da wannan addu'an da Annabi ya karantar da Aisha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kaga yayi riko da sunnar manzon Allah can waje guda sai ya ji wani ɗan uwansa musulmi yana wata addu'a Allahumma ka afuwun karimun tuhibbul afuwa fa'fu anni sai ya ce a dakata kaga an samu saɓani ko shi ga addu'an da ya riko da ita ya kuma ji wani ɗan uwansa yana riko da wata addu'a lafazinta ya bambanta da nashi lafazi ina hujjanka sai ya ce e ni ma hadisin na same shi cikin littafin al-Imam lokacin da Aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ra'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha idan na iya sanin daren lailatul qadr wace addu'a ya kamata in yi a cikin daren sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kuli allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni wancan kuma abinda ya riko da shi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kaga an samu sabani tsakanin su ta wajen lafazin karimun Muhammad Nasiruddin al-Albani ka duba silsilatul ahadisi sahiha mujallad na goma sha uku shafi na ɗari da arba'in ya kawo hadisan nan guda biyu sai ya ce wa amma afu wa ziyadatu karim Allahumma innaka afuwun karimun yace kalman karimun dinnan la asla laha ba shi da asali a sunnar manzon Allah saboda haka hadisin bai inganta ba to anan sai ka ce ma dan uwa wannan addu'a da kai riko da ita bata inganta ba kai ga addu'an da kai riko da ita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni malaman hadisi sun ce hadisin nan ya inganta wancan lafazi Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni bai inganta daga manzon Allah ba to kamata yayi a ce kai tunda an gaya maka cewa wannan riwaya bata inganta ba sai ka bari idan ka ki bari to sabanin da ake yi tsakaninka da dan uwa wannan sabanin haramtacce ne dalili saboda hujjarka ba ta da ƙarfi a sunnar manzon Allah amma da za a ce addu'an da kai rike da addu'an da ɗan uwanka ya rike su ya kowace addu'a ta inganta a daidai ne kowa ya riko da nashi babu laifi don an samu saɓani a tsakaninku amma muddin aka samu sashi guda addu'an da ya rike bata inganta ba sashi guda kuwa addu'an da ya rike ta inganta to sabanin da ke tsakaninsu yana zama haramun matukar an nuna ma wancan da ke riko da kuskure an nuna masa hujjar cewa abin da ya riko da shi din kuskure ne muhammad eh, bin ismail sanani allah masa rahama wanda ya littafin subulu salam yana da wani littafi da ake kiransa risalatun fi ikhtilafi alfadul hadisin nabawi yayi maganganu cikin wannan littafin a game da aiki da hadisin da bai inganta ba ba daidai ba ne ya kawo misali da saɓanin da ake samu ta wajen sunna yana cewa lafihin fi hajjihi kamar yadda malamai suka yi saɓani game da aikin hajjin annabi muhammad a in ka duba littafai da dama za ka ga kowace mazhaba da irin nata fahimta wata mazhaban tana cewa hajin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi ifradi ne wasu suna cewa hajin da manzon Allah ya yi tamattu'i ne wa akharu na ya na innahu qarinun wasu suna cewa hajin da manzon Allah ya yi kirani ne kaga an samu fahimta kashi uku wa hiya fi waqi'atin wahida wa hijjatin wahida hajjin da manzon Allah ya yi a rayuwarsa guda ɗaya ne tak wannan hajin da manzon Allah ya yi aka samu saɓani tsakanin malamai shin hajin nan ifradi ne kirani ne ko ko tamattu'i al'imamu sana'ani ya ce to irin wannan saɓanin da aka samu karka ɗauka daidai ne ba daidai ba ne me yasa saboda hajjin da manzon Allah ya ai guda ɗaya ne hajjin guda ɗaya ne fahimtar malamai ta bambanta wasu su ce kirani wasu su ce ifradi wasu su ce tamattu'i labudda guda ɗaya ne gaskiya sauran kuma kuskure ne me ya kamata a nan ka yi ƙoƙarin gano gaskiyan ka bi idan ku Allah ya nuna maka cewa fahimtar ka kuskure ne to ka bari in baka bari ba saɓanin da aka samu tsakaninka da ƴan uwa musulmi saɓani ne wanda Allah ya haramta shi a cikin alkur'ani don haka babu shakka tilas mutum ya yi ƙoƙarin gano gaskiya a duk inda aka samu kayi riko da wata sunna wannan sunna ya zamanto akwai saɓani tsakaninka da mutane a kanta wajibi ne ka tabbatar da cewa hujjarka ta fi ƙarfi a kan hujjar waɗanda suka yi riko da saɓanin abin da kai ka riƙe wannan yana kama da saɓanin da ake samu yanzu tsakanin musulmi da musulmi wancan musulmin zai yi sallah bayan ya gama sai ya yi sallama ɗaya wannan musulmin zai yi sallah bayan ya gama sai ya yi sallama biyu to kar ka ɗauka wannan saɓani yana daga nau'in ikhtilafu tanawwu wanda aka ce babu laifi a samu tsakanin musulmi da musulmi wannan saɓanin wallahi yana babi na ikhtilafu tibadin saɓani na kishiyantar aqidan manzon Allah me yasa saboda tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah an kuma san akwai irin sallaman da yake yi wajibi ne ka yi ƙoƙari ka gano abin da ya fi inganta sallama ɗaya ce ko ku sallama biyu idan sallama biyu ne ita ce mafi inganci hujja ta tabbata gare ka sai ka yi kaki ka karɓi wannan hujja daga wannan lokaci saɓanin da kake yi kamar faɗa kake da annabi muhammad ya koma nau'i na ikhtilafu tibadin saɓani na kishiyantar aƙidan salafu salih sannan hukunci na qablu wani zai yi sallah yana riƙon ƙirjinsa wani zai yi sallah yana sake hannunsa yana gani kamar babu laifi ai wannan saɓani ne tsakanin fahimtar malamai ba daidai ba ne ba magana saɓani ta sashin qablu yaya annabi muhammad ya yi sallah shin ya yi riƙon wato hannayensa a ƙirjinsa ko ko bai yi ba a lokacin da hujja ta tabbata gare ka sai ka ki aiki da sunnar annabi Muhammad ka ci gaba da sallah kana sake hannunka duk da cewa hujja ta zo gare ka daga wannan lokaci ka tabbata kana saɓani da aƙidar manzon Allah haka nan jilsatul istiraha shin manzon Allah ya yi ko bai yi ba haka nan yin amin a bayan liman ya gama karanta suratul fatiha a cikin sallah a lokacin da hujjoji suka tabbata gare ka sai ka riko da waɗannan sunnonin daga wannan lokaci ka tabbata saɓanin da ke tsakaninka da musulmi ba saɓani ne wanda shari'a ta halatta ba saɓani ne wanda shari'a ta haramta kuma a kansa ne Allah ke tsawatarwa cikin ayoyi da dama a alkur'ani amma akan samu ɗan uwa ya yi riko da wata sunna kai ma ka yi riko da wata sunna kuma kowace ta tabbata daga manzon Allah to sai a ce babu laifi kowa ya rike nashi misali akwai hadisin abdullahi bin abi ah, qaisin wannan tabi'i ne ya ba da labari ya ce sa'altu aisha an witire rasulillah na tambayi na na aisha matar annabi muhammad ya ke uwar masu imani yaya manzon Allah yake witirinsa kaifa kana yutiru min awwalil laili aw min akhirih manzon Allah a farkon dare yake witiri ko kuwa a ƙarshen dare fa qala sai Aisha ta ce kullu zalika qad kana yasna'u duk abin da ka faɗa din manzon Allah yana yi yakan yi witirin a farkon dare kuma yakan yi witirin a ƙarshen dare rubbama autara min awwalil layl wa rubbama autara min akhirih a wasu lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi witirinsa a farkon dare a wasu lokuta kuma yakan yi witirinsa a ƙarshen dare faƙala sai abdullahi bin abi ya yace alhamdulillah alladhi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya yalwata a cikin al'amarin addini ba a kuntata ba sai aka sa shi da faɗi kaga lokacin wutiri an faɗaɗa shi kana iya yi a farkon dare kana iya yi a ƙarshen dare da Allah ya ga dama da ya bashi lokaci ɗaya wanda in ya wuce baka yi ba kenan duk da haka yin sa a ƙarshen daren ne ya fi lada amma kaga amsar da Aisha ta shi ta ce kullu zalika qad kana yasna'u duka abin da ka faɗa manzon Allah yana yi yakan yi wutiri a farkon dare yakan yi wutiri a ƙarshen dare amma a ƙarshen daren ya fi lada saboda akwai maganar ita Aisha din da take cewa min kullin laili qad autara rasulullah a kowane yankin dare manzon Allah yayi wuciri yayi a farkon dare yayi a tsakiyar dare yayi a ƙarshen dare sai ta ce fantaha witruhu ila sahari muttafaqun alai hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim amma ƙarshen al'amarin witirin manzon Allah shine a daidai lokacin suhur ƙarshen dare kenan wanda ke tahajjud yana da wasu nafilfilu waɗanda yake yi a cikin dare abin da ya fi dacewa gare shi shine an ya ja'alal witir ba'dahu kada ya yi witirinsa a farkon dare ya bari sai ya gama tahajjudinsa wato ya gama nafilfilunsa cikin dare kafin nan ya yi witirinsa wa man khashiya Allah ya kuma autara kabla an yanama wanda ko yake ganin ba zai farka ba yana da nauyin bacci to kamata ya a ce ya yi witirinsa kafin ya kwanta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man khafa Allah ya kuma min akhirin laili falyutir min awwalihi wanda ke tsoron ba zai iya tashi a ƙarshen dare yayi wutiri ba to yayi a farkon dare wa man tami'a an ya kuma min akhirihi falyutir min akhirin lail wanda ke kwaɗayin zai iya tashi yayi wutiri kafin alfijir ya keto to sai yayi wutirinsa a ƙarshen dare fa inna salata akhirin laili mashhuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya sa aka ce a jinkirta witiri zuwa ƙarshen dare saboda sallar da kai a ƙarshen dare tana samun halartar mala'ikun Allah wa zalika afdal don haka mafi falala game da lokacin yin witiri shine ƙarshen dare ka duba bughyatul mutatawwi shafi na 77 eh, fahimta mafi dacewa ita ce idan ka yi na filfilin misali ka yi witirinka kai kafin ka kwanta sai Allah ya nufe ka da farkawa cikin dare ka riga ka yi witiri malamai suna cewa ba laifi ba ne ka sake yin na filfilu idan ka yi witiri ba wai ka kulle sallan dare kenan ba kana iya yin na filfilu illa dai kar ka sake yin witiri saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrana fil layl ba a witiri sau biyu a dare guda amma za ka sake yin eh, za sake ko da dai kayi witiri kafin ka kwanta bacci Abdullahi bin Abi Qais ya ce faƙuntu sai na sake tambayan Aisha Allah shi ƙara mata yarda kaifa kanat qira'atuhu yaya karatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana sallah cikin dare sallah ta nafila akana yusirru bil qira'ati am yajhar shin manzon Allah yana ɓoye karatunsa ne idan yana nafila cikin dare ko kuwa yana bayyana karatunsa sai Aisha ta ce kullu zalika kad kana yaf'al duk abin da ka faɗa manzon Allah yakan yi kad kana rubbama asarra wa rubbama jahara wani lokaci annabi yakan ɓoye kilawarsa in yana nafilfilu cikin dare wani lokaci kuma manzon Allah yakan bayyana karatunsa nan ma sai ya ce alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya yalwata cikin wannan al'amari ba a kuntata ba kaga da an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatunsa a ɓoye ne a sallan dare wanda ke son ya bayyana tilawarsa kaga an kuntata mishi ko da an ce kuma ana so a bayyana ne banda ɓoyewa wanda ke son ya yi a ɓoye shi kuma an kuntata masa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi duka biyu wani lokaci in ya tashi nafila cikin dare ya ɓoye karatunsa wani lokaci kuma ya bayyana illa dai nafila ta rana ittifaqan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana karatunta ka duba al-mawsu'atu fiqhiyyatil muyassara mujallal nabi shafi na 46 a nafila ta rana ana ɓoye karatu amma nafila ta dare an baka zaɓi in ma ka bayyana in ma ka ɓoye kamar yadda aisha ummul mu'minin Allah shi ƙara mata yarda ta faɗa sai ya sake tambayanta tambaya ta uku ya ce mata fa kaifa kana yasna'u fil janaba da janaba in ta same shi cikin dare a kana yaktasilu qabla an yanama aw yanamu qabla an yaktasila shin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wanka ne kafin ya kwanta koko yakan iya kwanciya da janaba a jikinsa kafin ya yi wankan sai ya farka sannan ya yi wankan janaba aisha nan ma ta bashi amsa ta ce kullu zalika kad kana yaf'al duk abin da ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aikata farubba magtasala fanama wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wanka kafin ya kwanta wa rubbama tawabba fanama wani lokaci ko annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala sannan sai ya kwanta da janaban sai ya farka kafin nan yayi wankansa nan ma sai ya ce alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya yalwata cikin al'amarin addini ba a kuntata ba kaga da an ce dole sai kayi wankan janaba kafin ka kwanta babu mamaki ya zama to kunci gare ka Allah ko bai son ya kuntata mu bayansa wannan hadisin yana cikin sahihu muslim kitabu tahara babu jawazi naumil junubi wastihbabil wudu ilahu hadisi na 307 mecece shaida game da wannan hadisin da muka bada الشاهد من هذا ظاهر وهو جواز الأمرين في الوتر sai kaga ɗan uwa musulmi yana sallan witiri bayan an gama sallar isha kai kuma baka naka witiri sai ƙarshen dare an samu saɓani tsakanin ku ko kuwa a'a an samu saɓani. ga ɗan uwa musulmi yana witirinsa a farkon dare kai kuma kana witirinka a ƙarshen dare wannan saɓani akwai laifi a kansa babu laifi saboda kowane hujjarsa hadisin manzon Allah kuma sannan kowane ɗaya daga cikinsu hujjarsa tana da inganci wannan fuska ta farko kenan ya zamanto yi riko da wani abu dan uwanka ya yi riko da sabanin shi kuma kowananku yana kan gaskiya fuska ta biyu ta sabani da ake kira ikhtilafu tanawwu' Sheikhul Islam ya yi magana akan ta cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha uku shafi na ɗari uku da talatin da uku yace ma yakunu kullum min alqawlain huwa fi ma'na alqawl al-akhar ka rike wata kalma dan uwanka yayi riko da wata kalma kalmomin daban-daban lakin al-ibaratayn mukhtalifan ah, kalmomin da kowannen ku yayi riko daban ne da wanda ɗan uwansa ya rike amma duk da haka nan kuma ba ku da laifi a wajen Allah misalinsa shine abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani suratul isra' aya ta ɗari da goma ƙuli da Allah a rahman ayyan ta da falahul asma'ul husna shi wannan in ya tashi addu'a sai ce ya Allah ya Allah ya Allah sai ka ji dan uwanka musulmi in zai yi addu'a yana cewa ya Rahman ya Rahman sai ka ce a'a ya Allah ya kamata ka ce ba ya Rahman ba in ka hana shi cewa ya Allah kayi kuskure me yasa saboda Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku duk sunaye ne na Allah madaukaki kuma Allah ya ce fad'uhu biha ku kira shi da waɗannan sunaye don haka wanda ya riko da suna guda daga cikin sunayen Allah bai yi laifi ba kai in ka rike wani sunan daban ba ka yi laifi ba saboda asalin su guda ne Allah ya ba da dama a kai fuska ta uku ta wannan nau'in saɓani wanda malamai suke cewa babu laifi a kansa ma ya kunun ma'ana ya gayyarai ne lakin la ya faya ne ya zamanto ka rike wato wata fahimta in ma ta fassarar ayar alkur'ani eh, dan uwanka musulmi kuma yadda yake fassara ayan daban ne sau da yawa ana samun haka cikin littafin tafsiri duba tawilu eh, mushkilin qur'an littafin ibnu kutaiba akan samu sabanin fassara tsakanin malaman tafsiri da dama zaka ji wannan ya karanta aya ga yadda ya fassara ta wani kuma ya karanta ita wannan aya ya ba ta fassara ta daban wannan sabani na fahimta baya zama kuskure matukar kowannensu ya yi riko da matakai waɗanda sunna ta karantar da mu na fassara ayar alkur'ani sannan malamai suke cewa ma ya kunu tariƙai mashru'atayn a samu wasu hanyoyi guda biyu wanda shine saɓani nau'i na hudu hanyoyi guda biyu da aka shar'anta wa qaumun katsalafu hada hadha wasu mutane sun bi wannan hanya wa akharu na katsalakul ukhra wasu mutane sun bi wata hanya daban misali yadda Allah yake cewa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan waɗannan mutane suka haɗa kawunansu suka kafa ƙungiya saboda taimakon marayu wasu 'yan uwa suka ce a'a mu kuma za mu haɗa kawunanmu ne saboda zuwa fursuna mu dinga gabatar da wa'azi waɗancan kuma suka ce mu haɗa kawunan mu za mu yi saboda tara waƙafi ko tsare waƙafi da ƴan uwa musulmai suke badawa na addini wasu suka ce a'a mu kuma za mu haɗa kai ne saboda da'awa mu kafa wata ƙungiya na wa'azi kowanensu na ƙarƙashin ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kowanensu bai saba makarantarwar annabi Muhammad ba wannan sabani da ke tsakaninsu bai kauce ma sunnar manzon Allah ba yana daga babin saɓani da ake kiransa ikhtilafu tanawwu illa dai yana da sharadi sharadinsa shine kar a samu kana adawa da dan uwanka saboda baya kungiyar da kai kake ciki misali wancan yana cikin wata kungiya na taimakon marayu kai kungiyarka ta da'awa ce fita wa'azi ƙauyuka sai ya zamanto ka tsiro gaba da duk wanda bai shiga naka kungiyan ba to maimakon ta'awanu alal birri wa taqwa ƙungiyarka ta tsallaka ta koma wala ta'awanu alal ismi wal udwan abinda Allah ya hana an samu ƙungiyarka ta ɗauki wannan sifa don haka ta koma ƙarƙashin saɓanin da Allah maɗaukaki ya haramta ka duba masu'atu fatawa mu'asira mujallar na farko shafi na 448 a kan wannan nau'i na saɓani da ake kiransa ikhtilafu tanawwu saɓani na riko da nau'in sunna shekul islam yake bayani inda karatunmu ya tsaya a wancan mako mu duba littafi wa misluhu ikhtilaful alwa shekul islam ya ce irin wannan saɓanin shi ake cewa ikhtilaful anwa saɓani na riko da nau'i na sunna ni na rike wani nau'i na sunna kai ka rike wani nau'i na sunna wannan saɓanin ba haram ba ne babu laifi don an same shi tsakanin mu ya mu sai ya kawo misali ya ce fi sifatil azan kamar yadda ya zo a siffar kiran sallah mun yi bayani a kansa ko wannan ya yi irin kiran sallan bilal ya ce shi kiran sallan bilal zai rike wancan ya ɗauko kiran sallah na abu mahzura duka nau'ukan kiran sallan nan suna da asali daga annabi muhammad saboda haka don wannan ya yi irin wancan kiran sallah mai attarje wannan ya yi kiran sallan da babu attarji ba laifi ba ne saɓanin da ke tsakaninsu ba saɓani ne da Allah ya haramta a cikin alkur'ani ba wal iqama yace haka nan saɓani da ake samu ta lafuzzan iqama shi ma mun yi bayani a kansa a wancan mako za ka samu lafuzzan iqama daban-daban akwai lafazin iqama wanda ke daidai da lafuzzan kiran sallah akwai lafazin iqama wanda ake faɗin sadara jumla ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya har zuwa ƙarshen kiran sallah in banda qad qamati sala to kowane nau'i na kiran sallah da kuma iqama mutum ya rike ba a cewa ya saba ma dan uwansa musulmi saɓanin da Allah madaukaki ya haramta saboda kowannen su hujjarsa tana hadisin manzon Allah wal istiftahi hakanan addu'an buɗe sallah bin bas Allah ya ji kanshi ya yi bayani akan matsala ta addu'a ta buɗe sallah haka nan malamai da yawa ka duba fatawa islamiyya mujallar na farko shafi na ɗari da biyu menene hukuncin addu'an buɗe sallah bayan ka yi kabbaran harama lokacin da za ka fara sallah ka ce Allahu akbar kafin ka fara karanta fatiha ana son ka yi addu'a wannan addu'an ita ce ake kira du'a'ul istiftah menene hukuncinta malamai da dama suna cewa haza du'a gairu wajib wannan addu'an ba wajibi ba ne lakinnahu sunnatun mu'akkada ba'da takbiratul ihrami wa qabla al-qira'a sunna ce mai karfi bai kamata musulmi ya batta ba yaushe ake yinta bayan kayi kabbaran harama kafin ka fara karatun sallah malamai da dama suna cewa sunna mai ƙarfi wani kuma sai ya ce wajibi waɗannan kalmomi kusan ma'anarsu guda in aka ce sunna mai ƙarfi ta kai farilla kenan ko tunda ta yi ƙarfi ta fi ƙarfin sunna idan sunna ta yi ƙarfi sai ta tsallaka ta zan wajibi ana yin addu'an nan na buɗe sallah a kowace sallah in banda sallar jana'iza ita ce kadai ba a yin du'a'ul istifta wannan mafi yawan malaman sunna haka don suka faɗa kuma wannan abu shi ne ya tabbata sunnar annabi muhammad to ita wannan addu'a ta zo da lafuzza da dama shekul islam ibn taimiyya ya ce idan kaji wani ya yi riko da wani lafazi saɓanin wanda ka riƙe wannan ba laifi ba ne irin wannan saɓanin ba shi ne Allah yake tsawatarwa a kansa ba misali akwai hadisin abu huraira ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya skutu baina takbiri wa bainar qira'ati iskata manzon Allah yakan yi shiru bayan ya yi kabbaran harama kafin ya fara karatun sallah idan ya yi kabbaran harama kabbara ta fara sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shiru wannan ya gwada cewa ba a jin abin da manzon Allah ke faɗa qala ahsibhu qala hunayya ah, ina tamanin abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiru dan kaɗan bai daɗewa, sannan sai ya fara kira'a fakultu sai na ce bi abi wa ummi ya rasulullah iskatuka baina takbiri wal qira'ati ma taqul shirun da kake idan kai kabbaran harama kafin ka fara karatu din nan me kake faɗa ne qala sai annabi ya ce aqulu ina cewa allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wath-thalj wal barad wannan hadisin muttafaqun alayh yana sahihu al-bukhari yana sahihu muslim kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam sallar farilla ce kadai yake wannan addu'a yana wannan addu'a kafin ya fara sallah bayan ya yi kabbaran harama kafin ya fara karatun eh, fatiha sai ya kawo wannan addu'an kaga wannan lafazi guda kenan sannan akwai lafazi wanda aisha ta ruwaito shine lafazi na biyu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ta as-salata annabi sallallahu alaihi wasallam in ya fara sallarsa yana addu'a yana cewa سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواية الإمام أبو داود كما حديث يا إنغانتا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أقوي رواية أكو رواية أنس بن مالك أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس Anas ya ba da labari ya ce an yi sahu a masallaci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum ya taho ya shiga sahu yana haki sai ya ce alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatahu lokacin da manzon Allah ya gama sallarsa kala sai ya ce ayyukumul mutakallimu bil kalimat waye wanda naji ya faɗi wasu kalmomi ɗazu ana sallah fa'aran alqawmu duka mutane kowa ya shiru babu wanda ya tanka fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa kalli mu biha fa innahu lam yaqul ba'san ba wai laifi mutun yayi ba ina tambaya wa ya faɗi wannan magana ba laifi bane wannan lokacin ne sai mutumin ce ni ne ji'itu wa qad hafazani nafsu na taho sallah saboda na taho da sauri ina haki a wannan lokaci shine sai na faɗi wannan kalmomin waɗannan kalmomi kuma har ma suka fito waje saboda in kayi magana lokacin kana haki dole magana taka za ta fito waje annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad ra'aytu isnatai isna ashara malikan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha na ga mala'iku goma sha biyu suna rige rige waye zai dauki wannan kalma ya kai ma Allah hadisin yana sahihu muslim hadisi na 357 wata riwayar anas ya ce shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da riko da waɗannan kalmomi da mutumin nan ya faɗa alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi saboda haka shi ma yana cikin addu'o'i wanda ake buɗe sallah da su na huɗu hadisin abdullahi bin umar yace bainama nahnu nusalli ma rasulillah muna cikin sallah tare da manzon Allah iz qala rajulun min alqawmi wani mutum cikin jama'a sai yace Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila to qala sallallahu alaihi sallam manzon Allah yace ajibtu laha futihat laha abwabu sama nayi mamakin waɗannan kalmomi da aka faɗa ɗazu saboda na ga ana buɗe ƙofofin sama saboda a kai kalmomin wajen Allah maɗaukaki. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kafira wa subhanallahi bukuratan wa asila kaga an samu wani nau'i guda daga cikin nau'uka na addu'o'i da ake buɗe sallah da su sannan na biyar ita ce riwaya ta alimam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم yana sahihu muslim hadisi na 1811 na shida نشد حديث سيدنا علي الله شكارا masa yarda ya ba da labarin sallar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan manzon Allah ya tsaya sallah yakan ce wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana minal muslimin akwai riwaya da take cewa wa ana awwalul muslimin اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika wannan ma riwaya ce ta al-Imam Muslim hadisi na 1812 an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan addu'a idan zai fara sallan farilla kuma yakan yi ta in zai yi sallan nafila na bakwai akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihim ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك هاكمت أنت ربنا وإليك المصير faghfir li ma wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir anta ilahi la ilaha illa anta annabi sallallahu alaihi wa sallam baya yin wannan addu'an sai fa idan zai yi nafila cikin dare wato yakan yi wasu addu'o'i da dama kafin ya fara sallah ga sunan daban-daban shekul islam ibn taimiyya ya ce to irin wannan idan aka samu musulmi ya ɗauki guda ya yi kai kuma ka ɗauki wani ka yi an samu saɓani a tsakaninku amma saɓani mai kyau saboda kowannen ku yana da hujjar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba mace fatawa mujallar na 22 shafi na 335 yace al ibadatu lati fa'alaha an ala anwa'i ibadar da duk kaji an ce annabi yayi ta wato nau'uka daban-daban kamar misali yadda muka karanta addu'o'i da ake yi kafin a fara karatun fatiha bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbaran harama waɗannan addu'o'in يشرع فعلها ala jami'i tilkal anwa, la yukrahu minha شيء an shar'anta musulmi ya haddace su baki ɗaya ya ɗauki guda ya fara sallah da ita yanzu an jima in zai yi sallah ya ɗauko wata ya karanta ta can gaba in zai yi sallah ya ɗauko wata ya karanta ta babu wanda ya ce ka zaɓi guda ɗaya takka ba sauran wa zalika mislu anwa'i tashahhudati ya bada misali ya ce kamar yadda aka samu nau'uka na tahiya yanda bayaninsa yake tafi a cikin littafin nan nan gaba insha Allah wa anwa'ul istiftah yadda aka samu nau'ukan addu'o'i da ake fara sallah da su wa mislul witri awwalal layl wa akhirih yadda ake yin witri a farkon dare annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kuma a ƙarshen dare to inda hali kar ka bar witirinka a farkon dare kawai kuma kar ka bar witirinka a ƙarshen dare kawai yana da kyau ka raba wani lokaci kai witiri a farkon dare wani lokaci kai witiri a tsakiyar dare wani lokaci kai witiri a ƙarshen dare wa mislul jihar bil qira'ati fi qiyamil layli wal mukhafata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci yakan bayyana karatunsa in yana sallah cikin dare wani lokaci ya ɓoye kai ma ana son ka dinga caccanzawa wa anwa'ul qira'ati allati unzila alqur'anu alaiha kar ka ɗauka ƙira'a ta hafsun ita ce kaɗai za ka koya yi ƙoƙari ka koyi duka nau'ukan ƙira'a da aka sauka na karatun alƙur'ani ya zamanto zaka karanta alqur'ani da wannan nau'in kira'a a yanzu wani lokaci in zaka yi karatu kuma ka ɗauko wani nau'in karatun kamar yadda muka yi bayani a wancan mako wa takbiru fil wa mislu tarji'i fil adhan wa tarkihi shekul islam ya kawo su kuma wannan maganar ba wai shi ɗaya ba magana ce ta gaskiya kamar yadda muhammad ibn salih al-usaimin ya faɗa a cikin littafinsa a sharhul mumti ala zadil mustanqi wato in ka duba wannan littafin ibn al-usaimin ya yi maganganu da dama masu ma'ana cikin littafin sharhul mumti ka duba mujallar na uku yana magana akan wannan matsala inda akan samu addu'o'i sun taho da dama a mahalli guda kamar misali yadda muka samu addu'o'i kafin a fara sallah ga sunan daban-daban sannan za ka ga addu'o'i da ake yi kamar misali ah, zikiri da ake yi a ruku'i suna nan nau'i nau'i daban-daban zikirin da ake yi a sujuda su ma suna nan nau'i daban-daban kar ka ɗauki guda ka bar sauran wannan ba daidai ba ne sannan kuma kar ka haɗa su gaba ɗaya ka yi a lokaci guda in ka yi haka ka yi bidi'a saboda ba a taɓa samun annabi ya haɗa addu'o'in gaba ɗayansu ya yi su a mahalli guda ba ibn al-usaymin ya ce wal ulama rahimahumullah ikhtalafu fil ibadati al-warida ala wujuhin mutanawwi'a idan aka samu ibada da ta zo da nau'i daban-daban kamar misali addu'o'i da suka zo daban-daban a farkon sallah an samu saɓani tsakanin malamai shin wanne ya fi halil afdalul iktisaru ala wahidatin minha abin da ya fi dacewa shine mutum ya ɗauki addu'a guda ɗaya kawai ya bar sauran awil afdalu fi'lu jami'iha fi awqatin shatta ko kuwa a haɗa waɗannan addu'o'in gaba ɗaya a ringa yin su lokuta daban-daban kamar misali yadda mazhabar malikiya mazhabar al'imamu malik Allah ya ji kansa ta ɗauki alƙunut alƙunuti guda ɗaya tana yin ta a sallar asubahi koko kamar yadda ta ɗauki nau'in tahiya akwai nau'ukan tahiya da dama sai ta ɗauki nau'i guda an samu saɓani ne tsakanin malamai saɓani na fahimta shin idan aka samu nau'ukan addu'o'i da dama a mahalli guda kamar misali a samu nau'ukan zikiri da yawa a ruku'i nau'ukan zikiri da yawa a sujuda nau'ukan addu'o'i kafin a fara sallah shin mutum ya ɗauki ɗaya ya bar sauran shi ya fi ko ko ya ɗauke su gaba ɗaya yana yin su a lokuta daban-daban sai ya ce al'afdal an ya jima'a bainama yumkin jam'uhu ya ce a mafi dacewa shine mutum ya haɗa waɗannan addu'o'in gaba ɗaya ka yi ƙoƙari ka haddace zikirin da manzon Allah yake yi a ruku'i da zikirin da manzon Allah yake yi a sujuda ka haddace su gaba ɗaya amma ba wai za ka haɗa su ne ka yi a lokaci guda ba sai ka ɗauki guda ɗaya a wannan sallan in ka yi ruku'in nan sai ka yi misali ko raka'a ta biyu kana iya canzawa ka kawo wani nau'in zikirin daban kana caccanzawa kana yin su kowane ibn al-usaymin ya ce wannan shi yafi dalili saboda idan ka ɗauki guda ka yi watsi da sunnonin annabi muhammad in ka ce za ka ɗauki misali addu'an buɗe sallah guda ɗaya ka bar sauran to sauran ka bar mawa tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ne ya karantar da kai sunna kuma ya kawo nau'ukan addu'o'i da dama kamata ya a ce ka rike su gaba ɗaya sai ya ba da misali ya ce fahuna kamar inda aka samu arraf'u warada ila hazmi mankibaihi an samu hadisai da suke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah in zai fara sallah yakan daga hannunsa daidai kafadansa wa da ila furu'i uznai sannan an samu wasu hadisai kuma suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai fara sallah yana daga hannuwansa zuwa daidai kunnuwansa sai ya ce wa kullum sunna kowane ɗaya daga cikin biyu ɗin nan sundar manzon Allah ce to shin za ka riƙa ɗaga hannuwanka zuwa kafaɗa ne kawai koko za ka riƙa ɗaga hannuwanka zuwa kafaɗa a wata sallar kuma ka ɗaga hannuwanka zuwa kunnuwa kaga wanda ya yi biyun nan ya fi wanda ya yi guda ɗaya saboda kai in ka haɗa guda biyun yadda yake faɗa yake cewa wal afdal an taf'ala haza marratan abin da ya fi dacewa ka ɗaga hannuwanka zuwa kafaɗa a wannan sallar wa hadha marratan in ka taho zaka yi wata sallah kuma sai ka daga hannuwanka zuwa kunnuwa me yasa yace li yatahaqqaqa fi'lu sunna ala wajhaini yanzu ka daga hannuwanka zuwa kafada an jima ka hada ka daga hannuwanka zuwa kunnuwa kowace sunnar annabi Muhammad ce idan ka yi haka ka raya sunnonin manzon Allah gaba daya wali baqa'i sunnati hayya in ka yi haka shine zai tabbatar da cewa wannan sunnan ta tabbata tana da rai amma in ya zama gaba ɗaya garin nan mun ɗauki sunna guda shi da in za mu yi sallah sai mu ɗaga hannuwa mu zuwa kafaɗa waccan sunnar kuma fa ta ɗaga hannuwa zuwa kunnuwa kaga mun yi watsi da ita to amma idan ya zama muna yin wannan muna yin wancan kenan waɗannan sunnonin gaba ɗayan su an raya su illa idza kunna na'malu bi hadha marra wa bi hadha marra wa li anna al-insana idza amila bi hadha marratan wa bi hadha marra sara qalbuhu hadiran inda ada'i sunnah sai ya ce kuma akwai wata hikima idan ya zama za ka rika canza sunnonin annabi a sallar ka misali yanzu da za ka fara sallah sai ka ɗaga hannuwanka zuwa kafaɗa waccan sallah da ta zo sai ka ɗaga hannuwanka zuwa kunnuwa wannan yana sa maka tunanin raya sunnar annabi Muhammad amma ka riga ka saba da ka zo a ɗaga hannuwa zuwa kafada kaga ka manta ma akwai wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wadda take nuna cewa ana ɗaga hannuwa zuwa kunnuwa bi khilafi ma idza tada shay'a da'iman fa innahu yakunu fa'ilan lahu ka fi'l al-alati ada wa hadha shay'un mushahad wa li hadha man lazima al-istiftaha bi qawlihi yace don haka wanda ya tashi zai fara sallah sai ya ce wa bihamdika ya kawo zikirin da'iman ya zama saboda gajere ne sai ya dauke shi subhanakallahumma wa bihamdika wannan nau'i na zikiri kada ya dauka da yake shi da tsawo yana yin sa a koda yaushe yace tajiduhu min awwali ma yukabbiru yashra zaka ji da zaran yayi kabbara sai yace subhanaka allahumma wa bihamdika ah, ba zai kawo sauran ba ya riga ya saba min gairu shu'urin li'annahu da zalika wani lokaci ma hankalinsa baya kan zikirin saboda sabo yake yi amma idan ya zama zaka ka rika canzawa lokacin da ka canza hankalinka zai dawo kan addu'an da zaka yi a yanzu zaka dinga bin ma'anarsa kaga ka raya sunna sannan kuma hankalinka ya koma ma'anar abin da kake faɗa sai ya bada misali kamar zikiri da ake yi a bayan sallah kaga an same shi da nau'uka daban-daban an samu hadisi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi subhanallah alhamdulillah allahu akbar sau goma kawai bayan an gama sallah sannan hadisi ya inganta akan yi sau 25 hadisi ya inganta akan yi sau 33 ibn usaimir ya ce bai kamata ka ɗauki guda ka ba sauran ba tunda dukkansu sunna ne yakunu huna fa'ilan li sunnati qadiyan li hajatihi misali wani lokaci akwai bukata ta gaggawa da za ta same ka wanda kana so a ce da an gama sallah ka tashi ka tafi a dalilin irin waɗannan bukatun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu tasbihi sau goma kaga wajen da zai yi aikinsa kenan ko akwai lokacin da za ka yi sallah baka da wata bukata a gabanka kana da shirin ka zauna ka yi zikiri sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu zikirin sau talatin da uku ashe kaga kowane yana dacewa da irin bukatar da take samun dan adam don haka in ka ɗauki guda ka bar sauran ka yi watsi da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamata ya a ce kayi riko da su baki ɗaya wani lokaci a samu kayi tasbihi sau talatin da uku wani lokaci a samu kayi tasbihi nan ishirin da biyar wani lokaci a samu kayi sau goma goma kana caccanzawa saboda raya sunnar manzon Allah mu ƙara guda ɗaya ya ce wata shahudati haka nan ma wajen tahiya lafuzza na tahiya sun zo daban-daban don wani ya riƙe wani lafazi saɓanin wanda wani ya rike wannan saɓanin ba ne Allah ya haramta ba misali akwai riwaya ta Abdullahi bin Mas'ud wannan riwaya ita ce mafi shahara yace an allama ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tashahhuda manzon Allah ya karantar da ni tahiya wa kaffi baina kaffaihi tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannayensa kama eh, yu'allimuni surata min alquran kamar yadda manzon Allah yake karantar da ni sura ya karantar da ni tahiya ce min at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kayi wannan tahiya addu'an ka za ta samu kowane mutumin kwarai da ke nan ƙasa ko sama Asalamu alaina wa ala ibadillahi ka kaga kayi addu'a ga duka musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdullahi bin mas'ud ya ce annabi ya koya mana wannan tahiya wa huwa baina baharanaina lokacin manzon Allah yana da rai falamma qubida lokacin da manzon Allah ya rasu kulna sai muka koma muna cewa assalamu ala nabi maimakon assalamu alaika ayyuhan nabi tunda ya rasu sai muna cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan lafazi na tahiya shi yafi inganta kuma shi yafi shahara akwai eh, dan yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim akwai riwaya ta biyu ita ce riwaya ta abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو رواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sannan akwai tahiyya ta Abdullahi bin Umar at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh har zuwa ƙarshe assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da tahiya nau'uka daban-daban akwai na abu musal ash'ari wanda yake cewa annabi ya karantar da su a tahiyatu tayyibatu salawatu lillah ba kamar na waɗancan sahabai da suka gabata ba sannan akwai tahiyar da mazhabar malikiya ta yi riko da ita wanda ita ce tahiya ta ƙarshe tahiyar sayyidina Umar Allah shi ƙara masa yarda ana cewa sayyidina Umar ya karantar da mutane akan mimbari at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah sai ana sa at-tayyibatu salawatu lillah akwai riwaya ma wadda take da at-tahiyatu at-tayyibatu salawatu zakiyatu lillah waɗannan nau'ukan tahiya ga sunan daban-daban shekul islam ibn taimiyya ya ce don ka riƙe wani nau'i wani ya riƙe wani nau'i wannan saɓanin da ke tsakaninku ba shi ne saɓanin da allah ya haramta a cikin alkur'ani ba lokaci ya ja za mu dakata haka allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa akwai tambayoyi bismillah malam mun baka wannan ko saboda na ka dan yi nisa ko a saukar maka shi ma yayin da imam ya ce sami Allahu liman hamida wani daga cikin mamusin shi ma ya ce haka to malam wani malami kuma yana yin hani akan haka shin wannan saɓanin yaya yake ya halasta? alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ba daidai ba ne malami ya hana mutane cewa sami Allahu liman hamidahu a bayan imam fahimtarsa ce ta nuna masa cewa mamu bai faɗa amma babu shakka akwai hujjoji da dama waɗanda suke nuna cewa wajibi ne ma idan liman ya ce sami Allahu liman hamida mamu ya ce sami Allahu liman hamida ba ma ya kamata ba wajibi ne wannan malamai sun yi maganganu da yawa a kai in ka samu almawsu'atul fiqhiyyatul muyassara da littafin al'imamu imam suyuti al-hawi lil zaka ga maganganu da aka kawo da hujjoji da dama a kai kuma dan wani baya yi misali fahimtarsa ita ce idan liman ya ce sami Allahu liman hamida mamu ba zai ce sami Allahu liman hamida ba sai dai ya ce rabbana lakal hamd don fahimtar ka ita ce haka to bai kamata ka hana wani aiki da wancan fahimta ba wannan sabanin shine wanda aka haramta saboda kowane yana riko da wata hujjarsa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum ina tambaya ne akan wanda ya rasa raka'a biyu a sallar azhar ko la'asar shin fatiha da sura zai yi ko kuma sura ko fatiha kawai zai yi to nake ga mala ya kamata ka tace tambayoyin nan ko da dai yanzu karatun namu ya shiga fikihu sosai amma ba mu taɓo magana akan limanci ba ko mutumin da ya rasa raka'a biyu a sallar azhar ko la'asar ko ne ah, in ya tashi biya yana tambaya fatiha da sura zai karanta ko ko fatiha kadai wannan ma saɓani ne da aka samu tsakanin malaman sunna wasu na cewa in ya tashi ramawa zai yi wasu na cewa in ya tashi biya a cikawa zai yi wasu na cewa in ya tashi zai rama ne al-itmam wal qada akasarin malaman sunna suna cewa in ka tashi cika sallah zaka yi ka duba sharhu sahihi muslim sharhu sahihi muslim kitabus salat in ka duba babin da yake magana akan limanci zaka ga maganar da al-imam an-nawawi ya kawo hujjoji ya kawo maganganu da dama yake cewa akasarin malaman sunna suna cewa idan sallah tana da raka'a hudu sai ka samu raka'a biyu an riga an yi biyu kafin ka zo to idan liman ya yi sallama akasarin malamai suna cewa idan liman ya yi sallama lokacin da ka miƙe ba ramawa za ka yi ba cika sallar ka za ka yi in an ce cika sallah ka riga ka samu biyu biyun nan da ka samu shi a wajen liman biyun ƙarshe ne kai ku gunka biyun farko ne saboda ka yin ka tashi ƙarasawa za ka yin an ce ƙarasawa me za ka karanta sura kaɗai sorry fatiha kaɗai banda sura kai idan muka ce ramawa shine in ka tashi za ka kawo fatiha da sura to abin da ya sa mutane sun saba da fahimtar mazhaba ta al malik raba su da irin wannan fahimta sai an yi da gaske kuma galibi ba karatu ake ba amma wanda duk yake karatu ya sani saboda ga hujjoji na a cikin littafai da dama wannan ita ce fahimta wanda akasarin malaman sunna in an ce akasari mafi yawa wannan ita ce fahimtar su Allah shi mu gane amma kuma ala zalika ba daidai bane a samu sabani tsakanin musulmi da musulmi akai wanda har zai kai ga fada dalilin sa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk mutumin da ya kokarin ya gano gaskiya sai aka samu yayi kuskure yana da lada waɗanda suka ce ga fatawarsu nan sun faɗa ne akan wata hujja ba son zuciya suka yi amfani da shi ba akwai hujjoji da suka dogara da su don haka in ka duba littafin fikihu zaka ga hujjojin da a ce babu hujja shi a ce son zuciya ne suna da hujjoji dalilin mu yasa muka ce in ka tashi ba cikatawa zaka yi ba ramawa zaka yi ga hujjojin kai ma kuma ga naka hujjoji illa dai dama kullum mutum ya yi kokari ya rinjayar da hujja da tafi karfi ya yi aiki da ita saboda ya zamanto ka tafi lahira addinin ka kayi shi ne ala basiratin ah, yadda Allah madaukaki ya siffanta ibadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani ah, assalamu alaikum ala gafarta malam kai magana akan sabani aqida tsakanin su ahlus sunna da suka wari da shi'a da sauransu to malam a yanzu kenan ba za a iya kafirta kaman yan shi'a ba saboda suna saba wa sunna da zage saba ba mamaki bai fahimci abin da na faɗa ba ko kuma bai saurara da kyau ba a cikin bayani na na ce ana kafurta aqida ba a kafurta mutum a ayyane sai an tabbatar da hujja gare shi abin da na faɗa kenan duk wata aƙida na kafirci zaka fito ka ce kafira ce wanda bai kafirta kafiri ba malaman sunna sun ce kafiri ne shi kansa ah, don Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa ya faɗa a cikin alqur'ani bisa ga wannan abin da na faɗa shine ba ka ayyana mutum ka kafurta shi sai ka da hujja a kansa don baka san meye madafarsa ba ta yiwu jahilci ne ta yiwu fahimtarsa ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa Allah yana karɓan uzurin bawa akan kuskuren fahimta ina jin duk waɗannan maganganu na faɗa kuma da hujjoji akwai hadisin manzon Allah da kuma ayar alqur'ani amma cewa ba za a kafirta aqida na kafirci ba wannan ba magana ta bace Allah shi sa an gane hmm, don haka al-khawarij da mu'tazila aqida ta shi'a da sauran aqidu waɗanda suke na kafirci dole mutum in ya faɗa zai ce wannan aqida kafira ce amma ayyana mutum ya bambanta yana da kyau mu gane tsakanin bayanin kafirci da kuma kafurta wani a ayyane akwai bambanci ka nuna mutum ka ce wani kafiri da wannan kuskure ne sai hujjoji sun tabbata kansa bayanin da na yi kenan a cikin karatu insha Allah alaikum wannan yace kamar wa'annan littafai kamata a dinga amfani da su saboda kaucewa aqidu munana to waɗanda littafai kamata a yi amfani da su saboda kauce ma munanan aƙidu littafan sunna littafan sunna matukar za ka karanta littafi gaban malami matukar ka gyara zuciyarka insha Allah Allah zai shirya da kai wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana duk mutumin da ya sa shirya a gabansa Allah ba zai bace bace ba saboda haka littattafan da ake karanta su za ka karanta illa kafin ka karanta littafi ko ko ka sashi a gaban malami akwai buƙatar ka nemi shawara tunda akwai malaman sunna sanannu wani littafi ya dace in sa na tauhidi sai ya gaya maka wani littafi ya kamata in sa na hadisi sai ya gaya maka misali in mutum yana neman shawara na malaman sunna zai tsira bi iznillahi ta'ala assalamu alaikum ai kaza ta kai tsani ai sha daga wannan sai mu tsaya ya ce ya ce malam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallama biyu ne a sallan farilla ko sallama ɗaya to annabi sallallahu alaihi wasallam sallama biyu yayi sallama ɗaya hadisin sa bai inganta ba banda albani a tarihin musulunci babu wanda ya ce babu laifi ko dama dama akan matsala ta sallama ɗaya shi kaɗai ne ya faɗa abinda muke nufi kar ka yi watsi da sunnar annabi alhali hujja ta zo maka a lokacin da hujja ta zo maka sai ka ki ɗaukan wannan hujja to saɓanin da kake yi ba da ɗan uwanka musulmi kake ba kamar kana faɗa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gani ina ga su kenan ko sai masu addu'o'i Allah shi biya mana bukatunmu baki ɗaya mu yi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad